الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه غبا ذكرتم من النتائج من سنة المقدمة الإنسية للجماعة الأصلية في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى تعليق أبي الحسن آل المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى إذا ما من تابع أيوه درسي نبوة مشابقة za mu taki daga sabon fasali wanda zai yi bayani dangane da abin da ya shafi jami'i jimana tsallar jami'i a nan abin da mala ya ce wasifatul jami'i faslun wani fasali na musamman wasifatul jami'i bai na salatainil mushtarikatai ne sifan haɗa sallah tsakanin salloli guda biyu waɗanda suka yi tarayya a cikin lokaci fil a cikin lokaci sai ya ce rukhsatun wannan sauki ne da wadanda suna cewa ko ya manta ne da farko ya ce wasifatul jin ko kuma sifa din ce rukhsa ko kuma aljam'u bayna salatayn al-mushtarikatayn fil waqti rukhsa eh to ne yana iya daukawa sai dai da ya ce jam'i ko haɗa salloli guda biyu waɗanda suka yi tarayya cikin lokaci to an dauka zai ce ga yadda ake shi kuma sai ya ce sauki ne ma'ana Allah ta ta ala ya sassauta mu wanda yake da lalura irin wannan kuma abin da anan shi ma ya kawo jam'i ga matafiye da kuma jirgin da za a yi kafa ruwa ya ambaci mara lafiya ko wanda yake da uzuri ko kuma wani dalili da ba to amma kuma za su iya shiga karkashin wannan da ta yi za ka yana fil barri duna al-bahri ga wata magana kuma idan ya kasance yana tafiya ne a tudu banda kogi ake wanda yake tafiya cikin kwale-kwale ba zai jam'i ba ke ga masabar malikiya littafin iziya amma malamai da yawa suka ce mai tafiya a cikin kogi shi ma tafiya ce kun san wani lokaci idan mutum mai rayu da ire-iren waɗannan abubuwa ba sai duka ba tun da yau yana cewa labarai yana cewa akwai inda kwale-kwale ya kibe da mutane wajen goma sha mafi yawan tsirin yan mata ne mafi shekara takwa zuwa sha zuwa nan jihar zoci Ku ka wani mamaki zai ta yi saboda duk kewayen sa inda yake zaune babu kogi ko kuma yana zaune waje da yin amma akwai garuruwa da dama a jihar Bauchi da jihohin Najeriya kai a duniya wanda yake idan ka ce za ka je da mota ba zai yi ba dole kai ka da jirgin ruwa akwai mutumin da yake zai iya bita jirgin sama to wanda ba zai iya bita jirgin sama ba jirgin ruwan ya fi maka sauki waɗansu garuruwa an aka ce ba za a shiga jirgin ruwa ba to ba za a shiga garuruwan ba kenan babu shiga babu fita har sai ruwa ya janye gaba daya to dole a yi la'akari da shi kan waɗansu tun da aka ce mutumin da yake tafiya a jirgin sama an masa sassauci to wanda yake tafiya a jirgin zo kuma a ce ba za a yi masa sassauci ba ina fata an gani to don haka a nan da mala ya ce wanda suke tafiya a tuddai su ne aka yi musu sassauci banda waɗanda suke tafiya a koguna akwai magana wannan ke da idan zalati su alal musafiri idan rana ta goce daga tsakiyar sama ga matafi wa ko filman hali yana bakin gaji ko yana taka ko yana bakin hanya zai hau mota ko zai hau abin hawa ko yana mafarin tafiya domin asalin almanhal shi ne inda ake shan ruwa inda suke shan amma ana fasarawa a nan da mafarin tafiya idan mutum zai yi tafiya a farko aw wa raqibun ko kuma yana kan abin hawa sai lokacin sallah yayi wala wan nuzula ba'da al-ghurubi kuma yayi niyya ba zai sauka ba sai bayan rana ta faɗi. kun san mutanen da suna tafiya ne bisa dabbobi wal da wal biga wal habira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun suna amfani da dabbobi ne sai kuma waɗanda suke tafiya a kafa ko dai wanda yake tafiya a kafa yana da saukin lamari to mutum zai hau abin hawansa kamar misalin da azahar ya ce shi kudurinsa in ya rinka tafiya ba zai sauka ba sai bayan magariba to kaga ya akwai azahar da la'asar a yi. to abin da yake zuwa gane ke to tun da akwai azahar da la'asar a tsakani to shi ne sai haɗu sai kama hanya ya yi tafiyarsa saboda mai saboda laluran tafiya musulunci ya masa sassauci haka ma mutumin da yake zai hada magariba da shafi ko da yake a nan su suna karfafa a hada a zahar da la'asar ne amma babu magariba da shafi domin da daddare ka riga ka ko sai ka yi magariba a lokacin ta shafi a lokacin ta alhali tafiye-tafiye a duniya ko yaushe yana iya faruwa kuma ma gara da malamai suka yi bayanin wannan a wancan lokaci da babu jirgin sama babu jirgin ƙasa babu irin manya-manyan motocin da ake kiran su 14-14 ne ko? ko 18-18 ne ga masu tafiya kudu wanda tun da asuba idan aka hau mota ba za a sauka ba sai an je wajen arhar nan za a sauka ne a ci abinci masu kama ruwa su dan kama ruwa a dan mike kafa sannan in aka kama tafiya ba za a tsaya ko ina ba sai idan an isa inda za a je kuma mai yiwuwa zai kama lokacin sallan isha to ya za ka yi kun ga ada babu wannan to wannan wai na faɗa muku na ainihin ɗan uwa na talaka ne akwai mutumin da zai shiga jirgin sama zai yi awa sama ko goma jirgin sama don ka shiga da safe za ka yi awa tara ko goma ka ga a za da la'asar kana jirgi ba za ka sauka ba sai jan ba. kafin a gama cin yarin ɗinka a gama komai ka fita ma daga cikin airport ɗin ko ka fita daga cikin reception ɗin zai kasance mai yiwa karfe ko sha ɗaya ne na dare ko karfe sha biyu. Domin ba ka yi azahar da la'asar ba ga magariba da isha kuma kusan manya-manyan airport ɗin da suke fadin duniya na manya-manyan kasashe ba cikin gari suke ba akalla sai ta yi tafiya ko na mil arba'in ko mil hamsin wani ma mil ɗari eh, kafin ka je cikin gari kuma garin ba irin kawai ku ba ne eh nan da kafin ka samu masauki ka zan ba kai sa wasu ba ka tambayi waɗanda suke tafiya saudiya aikin haji ko umra musamman lokacin aikin haji lokacin da kake tsammanin za ka yi sai ga gaba ɗaya duk abu ya rikice maka lissafi to shi yasa baka mai da hankali da sallah ka ɗauki sassaucin da malamai suka yi ba to za ka shiga cikin rudani ina fata an gani to don haka shi ya fi karkata a kan cewa azhar da al'asar ne za su haɗa, mu kuma muna cewa har da magariba da isha'i sallar ba da yake ita kadai ce ita kadanta ake yi in kaga an haɗa ta da wata sallah to akwai matsala kuma ita kadanta ake yi wannan ke to don haka don mutumin da ya hau abin hawa kuma ya niyyar sauka bayan magriba ko kuma yana kan ainihin ra'adi ko ya kirya zai hau amma bai hau ba amma idan ya hau ba zai sauka ba sai bayan magariba to jama'a tsara sai ne turi turiya sai ya haɗa salloli guda biyu amma kuma jam'i na turi da hausa babu kausarar turin nan eh haka ke faɗa jam'u turi menene jam'u turi inda ake nufi da jam'u turi لوكيه الظهر في آخر وقتها ذي أوكد أبها أدرك اللوك جريتا والأطر في أول وقتها لا أطرهما أطرق وقت جريتا وأن يعبد لا أطر يا لوكة اللولي أي يعني أضاها يا لوكة اللولي فأنكم لا أطر ذا أي لوكة جريتا وشي ما يزيع لبن لي أحمد إذا كل لورا ذاك دوت اللولي نمو جاي جوا يكوا لوكة جريتا to idan kokin kokin ne za a je kudu za a jira shi tsaye haka ko kuma in jirgin sama ne za a jira shi tsaye haka kai ko jirgin kasa ne ko jirgin ruwa sai an jira shi a haɗa salloli a shi zai lalata tikitinsa kenan kwarai da gaske to shi yasa malamai suka ce asalin jam'i guda biyu ne akwai jam'u takdimin akwai jam'u takdimin. duniya suka wuce ne lokacin da zai tafiya da azahar sai ya jawo la'asar in kuma zai sauka lokacin la'asar sai ya tura azahar amma an fi jawo azahar wato la'asar maimakon a tura la'asar ɗin a yi azahar ɗin ta hadu da la'asar وكذا إذا نوى النزول بعد الاضطرار haka ma idan ya yi niyyar zai sauka bayan rana ta yi jau wa kablan gurubi kafin ta bayan saboda haka shi ma zai hada sallan a zahar da la'asar kamar yadda ya yi bayan kamar ya takaice mun ci abu mafi sauki shi ne a lokacin da kai niyyar za ka yi tafiya to sai ka hada a zahar da la'asar a zahar za a yi ta a lokacin da la'asar kuma ba lokacin da bane saboda su ba za su fi haka kuma ko kai ne ma aka ce kake da yanci na tafiyarka in aka ce ka bari sai karshen azahar farkon la'asar lokaci ya kuri lokaci ya kuri sai kuma wa yasma bayna al-maghrib wal isha zai hada tsakanin magariba da isha don haka da mai idiya wajen jam'i tsakanin magariba da isha'i lil masari wahdahu ga ruwa kawai to ba a yin azahar da la'asar saboda lokacinsu akwai ɗan rata zakani amma magariba da ishayi babu rata ya sa ana ruwa to sai a haɗa magariba da ishayi mm. ba za a haɗa azahar da la'asar ba alhali kuma nafsi abin da ya nuna kamar yadda za a haɗa magariba da ishayi saboda ruwa to haka za a haɗa azahar da la'asar saboda ruwa wannan ya fi sauki akan mu ita kawo maganganun malamai a nan mala ya ce ne matsari wahdahu ga ruwa kawai saboda haka in akwai ruwan sama to za a haɗa wannan salloli au ma'a zulmati wasiri sai yake ko kuma akwai ruwan sama akwai duhu akwai tabo abubuwa guda nawa guda uku kenan saboda wani ruwan idan ya zo da karfi to za a samu waɗannan abubuwa a ciki ko da ba su fito zahiri ba su an ba da dama a haɗa sallah ko kuma ruwan mai yawa sosai ba amma akwai duhu akwai tsaho waɗannan abubuwa guda uku la ma'a zulmati wahdaha amma ban da saboda duhu kawai waje ya yi duhu babu ruwa babu tabo saboda duhu a haɗa sallah don a zulmati abin da yake nufi wasu suna fassarawa suna cewa ruwan sama tare da duhu sai masu sharhi suka ce ma ajin nan da ya kawo kuskure da abin da ya kamata shi ne ke hawa zulma ya ambaci ya cire ma'adin nan don ma'adin nan yana gwada tare da alhali kuma ba haka ba don haka abinda ake nufi shine wancan saboda ruwa kawai ko kuma saboda ruwa da duhu da tabo eh amma saboda duhu kamar yadda yake akwai saɓani a mazhabar malikiya a yi jam'in magariba da isha'i saboda taɓo kawai saboda taɓo kawai akwai saɓani haka ma da ya kawo bayani yake la ma az-zulmati wahdaha ba wai saboda duhu ba fi jam'i lisayyi wahdahu qawlan mashhuran wajen yin jam'in su saboda tabo kawai akwai zantuka guda biyu da haramu waɗansu sun ce a yi waɗansu kuma sun ce kada a yi to amma zance mafi inganci shine dalilai mabambanta su suke haifar da haɗa sallan azahar da la'asar ko magariba da shari don a sauwake wa mutane na farko saboda ruwa zalla na biyu saboda tako zalla na uku saboda duhu zalla na biyar saboda na hudu saboda tsananin sanyi zalla na biyar saboda tsananin zafi sannan saboda tsananin tsoro saboda tsananin iska guguwa saboda duk waɗannan abubuwan da muka ambata har gobara ma a wani bangare na duniya don haka kawai ta ga gobara tana ta tashi duk abin da ta samu kawai lafi mai za ta yi tauce wannan gobaran ta fi karfin yan kwana-kwana yayi to kaga akwai rubin asali ne annabi ya yi jam'i a cikin birnin madina ya hada a zahar da la'asar da magariba da isha'i ya ce ya yi haka ne don ya sauwake wa mutane babu dalilin ruwa babu dalilin tabo babu dalilin duhu babu dalilin iska babu na sanyi babu na zafi babu wani dalilin shi yasa malamai suka ce to ashin akwai dalili ana iya hanawa sai dai banda ganganci banda ganganci in wadan suna hango yif yif yif shi nan sai gama ana ta cika masallacin kafin neman ya zo idan ba babu yif yif yif din da neman sai ya zo ya jira mutane eh amma ana ganin yif yif yif dama riga an yi makin irin waɗannan masallatai a ta yi haɗawa kawai zai shi yasa an aka samu wani sabon liman bai hada ba sai ga ana ta tsaki ana jin haushin a banza eh ma mu suna yin haka wani lokaci za a ganin za mu zo mu ce a hana sallah a hada zai ga mu an ka hawa abin da zan ce a fasa akwai karatu eh don da son ya fi muhimmanci akan hada sallah ai ba a son a yawaita yi kullum ana yi ba a son haka saboda rahusa ne ma aka ce a haka wannan ke kun ga mun dan samu sabani kenan tsakanin mai littafin da waɗansu bayanan da muka gabatar hmm. wasifatul jam'i ne, kuma yadda ake jam'i tsakanin magariba da ikaki saboda ruwa an yi aqina lil magribi ala al za a yi kiran sallar magariba da ta abin kiran sallar awwala wasiha a farkon lokacinta rana tana faduwa ke sannan kuma wa yu'akhira salataha qalilan sai ki ta sallar ta kalam yu'akhara ne ko yu'akhira dan na ga abin yayi mizu mizu da yawa eh yu'akhira ina dinkirta kenan eh yu'akhara kuma a dinkirta ويؤخر صلاتها قليلا في جنك تطلنها ندم ونلوكت ثم يؤذن ويؤذن للإيجاء في صحن المسجد سأن سيلا لن يكرا صلى بإيجاء أتيتم قريم وصلاتي في صحن المسجد قريم وصلاتي بأسك وجه أذانا منخفضا كرا صلى أكثر كثر أبو نبايا كرا منخفضا إنه idan ka yi kiran sallah a fili sai kira su to za ka dora musu nauyi to shi yasa a hankali yake yi hmm. kuma yi salluna a sai su yi sallan magriba kafla magefi shafaki wato sai sallan isha yi kafin shafaki ya fake kuma yin sarifu kuna sa'an nan zai su juya su kama hanyar su tafi wala yi na wikira ba za su yi sallan wutiri ba illa ba da magefi shafa sai bayan shafaki ya fake ba ko da ruwa ya kare su a masallaci ba za su yi shafa yi da wuce ba mm, sai dai a kura abu da sai lokacin su yayi wannan shi ne bayanin da sabon malikiya amma idan kun duba za ku ga kusan yanzu ba a jinkirtawa amma da da muka tashi muka samu iyayenmu ko kakanninmu za ga inda za a haɗa sallah to da wuri za a yi kiran sallan magriba sai a zuwa zauna a jira in aka jira kaɗan sai ya tashi a yi magariba ana yin magariba sai ladan ya tashi yana tsohon gaba sai yi kiran sallah a wajen a lokacin babu lafiya zai yi kiran sallah ko da lafika ba kake wake yi zai yi kiran sallah haka yana kiran sallah sai ya tashi a yi sallar isha'i ana sallar yi kuma sai kowa ya kama hanyar to wannan ɗan jinkirin da aka ce wannan a yi shi lokaci kaza wannan a yi shi lokaci kaza shi babu wani nafsi mai karfi da ya tabbatar da haka abinda aka ce maka yi kiran sallar magariba kawai mutane sai sallar magariba immediately sai a tashi a tada kawo sallar ni kai ma ba kiran sallar. ba a yi domin manufan kiran sallar, da aka ce a ɗaga murya na farko don a tabbatar da shakira islamiyya sannan na biyu kuma domin a kira waɗansu mutane mutumin da ya gafala a tunatar da shi mutum da yi kiran sallar magariba shi kenan mutane suna cikin masallaci ba san me suke yi ba to ba sai yin kiran sallar yi sai sai ya tare ya kafa kuma kun ga babu magana ko da yake anan shi ma ya ambata za a yi isha'i kafin shafaki ya bace alhali isha'i lokacin ta bai shiga sai shafaki ya bace daga sararin samaniya already za mu iya fahimtar cewa magariba da isha'i an yi su tun wato isha'i an yi tun kafin lokacin ta yi. saboda a sassauta wa mutane saboda sassautin musulunci ana haka ne wannan ke sai faslun ga wani fasali na musamman a sunan ke arba a arba'atu sunnoni masu karfi da masabar malikiya guda hudu ne duk sauran suna bayan guda hudu ne haka na farko al'ula wahiya aukaduha ta farko ita ta fi kowace sallah karfi ita ce alwitur wutiri wahiya raka'atun wahidatun raka'a guda ɗaya rak amma duk tsallolin na filfili ko sunoni masu ƙarfi, ga masabar malikiya a musulunci wutiri ita ce kan gaba saboda me saboda in Allah witrun witira, ba a autiru ya ahlal qur'ani annabi abin da ya fara ke Allah wutiri ne yana son wutiri don haka ma abuta alqur'ani ku yi wutiri sannan sallah raka'a daya na'am وهي ركعة واحدة ويدخل وقتها الاختياري ذا بقل لوكة تيكي شغني bil min salatil isha al a lokacin da aka yi da sallan isha kana sallama daga sallan isha to kana iya yin mutiriya dinka wa yakunu masbukan bi shafa'i sai dai ga masabar malikiya ana son wutiri a gabace shi da shafa'i abinda ake nufi da shafa'i sallan nafila raka'a munfasilin anha bi salat amma wanda aka rabe su da wutiri tare da sallama wannan abin da aka fifita alhali abin da aka samu cikin nassin hadisi annabi ya kai ji ta fahi da wutiri rakawoyi guda uku a jere sallama ta shin idan ya yi biyu yakan zauna kafin ya kawo wuturi na uku ko ba ya zama muhallin istilar shi ya sa malamai suka ce idan ka ga dama ka yi uku sungoyi babu zaman ta iya sai a karshe ka yi sallama idan ka ga abuna idan ka yi biyu sai ka yi tajiya sai ka miƙe sai ka kawo wuturi sai ka yi tajiya sai ka yi sallama amma a nan shi ma da ya fi karfafa mana cewa ka yi biyu sai ka yi sallama sai ka yi ɗaya rak sai ka yi sallama mutum yana da zabi wa yi sahabu musahabi ne an ya kara rakatil ula min shafi idan zai rakoyi guda uku to raka'a ta farko na shafa'i ya karanta ba da fatiha ki bayan fatiha bi sabbi isma rabbikal kal'ada. da sabbi isma rabbikal a'la wa fi saniya a raka'a ta biyu ba da fatiha bayan ya karanta fatiha ya kul ya ayyuhal kafirun wa fi wutiri a witri wutiri wato raka'a ta uku بقل هو الله أحد والمعوذتين da falaki da nazi wannan nazi ya tabbatar da haka mutum yana yi mutahabbi wa man to wanda ya wanta wukiri fa tunda tana da muhimmanci auna ma anhu ko yayi bacci bai samu daman yi ba sun masai kaza sannan sai ya farka wa kad baqiya li tulu'i shamsi abin da ya rage da fitowar rana mitidaru raka'atin ne. Raka a ɗaya ko raka raka'a biyu rana ta ba ba alfijir ba ko gari ya waye a rana ta fito ƙwallo rana ta fito da me kamata yi fa innahu yatruku al-witra duk da muhimmancin sallar mutiri zai fata bai salli subha sai sallar asuba to amma mutirin ya zai yi Eh? zai biya wuce ko ba zai biya ba saboda muhimmancin zai biya zama kafar malikiya su masu goyi ba za a biya waɗanda suka ce ba za a biya ba ba su da yawa abin da ya rage raka a da ya ko raka a jura rana ta fito idan raka a biyu ne za ka yi sallar na su ba ranar ba ta fito ba amma yi raka a ɗaya ce za ka yi raka a ɗaya kafin rana ta fito raka ɗaya kuma bayan rana ta fito haka ne to wajen Allah dukan su ɗaya ne tun da ka riga ta fara kafin ranar ta fito wato ka samu lokacin sallah su ba to bayan ka yi kuma sai ka tashi sai ka biya wuce saboda muhimmancin ta suka ce za a iya biyan mutiri tun daga lokacin har zuwa rana ta ke tsakiyar sama saboda yadda ta je tsakiyar sama kamar hari da tura abin ya yi nisa to kaga wannan daga nan zaka iya fahimtar cewa ashe idan ka zo ka yi sallar asuba lokacin ma rana ba ta fito ba ka tashi ka biya wuturi din farai da gaske shi fi dacewa shi fi dacewa tun da an baka dama da hantsi ma kana iya biyan wuturi wannan fakashin mu zo raka'atul fajiri zai shi ma matsayinsa daban wannan kenan wa in istata'a idan kuma lokacin ya yalwata wa in istata alwaqtu li salati rak'ati idan lokacin ya yalwata za a samu rakawai guda uku a arba'in ko hudu fa innahu yusalli witra zai sallar mutiri raka daya kuma subha sannan sai sallar asuba kun ga ya samu wannan daya wannan biyu uku kenan idan uku ne ko hudu wancan ɗayan kuma zai tafi a haka saboda shafa'i raka'a biyu raka a tayin fajiri ma guda biyu to saboda muhimmancin wuturi sai kai wuturi sai kai sallah wa in safa alikan fi raka'atin to idan kuma lokaci ya baki dama za a iya samu rakawoyi biyar kafin rana ta fito sallar shafa'a sai ya sallar shafa'i wal witra ya sallar mutiri wa subha ya sallar asuba wa tarkal fajra ya ba ka ta yin fajiri amma ko a masarar maliki akwai zamani saboda ka ta yin fajiri akwai nasi mai karfi a amma shafa inda aka ambata a mai babu nasi mai karfi shi ne bambanci don haka idan ka ɗauki fahimtar waɗansu malamai in ka tashi tun da lokaci ya kure sai ka yi wuturi raka a daya kaga ka fi shiga da na jiya sai ka yi raka a tsayin fajiri raka a biyu sai ka yi sallah asuba raka a biyu an samu biyar ke wannan shi ne wa in tasa al ne li sab'in idan kuma lokaci ya bada dama a samu koyi guda bakwai li sab'i raka'atin wa salla shafa sai ya shafa shaqa'i biyu wal witra ya yi wutiri daya wal fajra ya yi raka'atin fajr biyu wa subha ya salla subha idan ka yi shafa'i biyu wuturi daya zakatai fajiri biyu an samu nau kenan an samu biyar asuba kuma kai biyu ya zama bakwai an tsallake shida hmm, domin idan shida ne ma za ka yi shafa za ka yi shafa yi za ka yi mutu za ka yi rakatai fajiri asuba ya kai raka daya za ka yi lokaci ɗaya kuma za ka yi bayan lokaci ko duk da yin tun da dai ka samu ka ci guda ɗaya kafin rana ta fito ba kai don ka soci a taniya sai na fila ta biyu salatul idai sallan idi guda biyu na azumi ko na lafiya ku duba ku gani sallolin idi guda biyu din da duk girman su da muhimmancin su ba su kai sallan wuturi ba hmm, ga masabar malikiya ba su kai sallan wuturi muhimmanci ba amma wajen kuma sabobi suna ɗaukan waɗannan salloli guda biyu tun da sau biyu rak ake yi a shekara suna saurawa kan wuturi ne kowane dare yake yi amma sallan idin lahiya da na abin biyu biyu ne kawai a shekara wahiya sunnatun mu'akkada sallan idi suna ce mai ƙarfi fi hajji man zama hujjuma musamman wanda sallar juma'a ta lizumce mustahabbatun fi haqqil abdi wal musafir wal mar'a amma sallan gidi mustahabbi ne ga bawa da matafiyi da kuma mace wa sifatuha yadda ake sallan gidi, rakatai ne wato rakatai ne rakawoyi guda biyu ne sallan idin azumi ko na lafiya don ba babu bambanci da gaida azanin wala ikama ba a kiran sallah ba ta da ikama wannan tabbata ya tabbata cikin nafsi ba a kiran sallah ba a tada ikama sallan azumi ko sallan layya yukabbiru bil ula liman yana zuwa masallaci za a tashi za a yi kabbara a raka'a ta farko ba da takbira takbiratul ihrami bayan kabbaran harama sai ta takbiratul kabbarori shida in ka hada da kabbaran harama sun zama nawa bakwai da fi saniya a raka'a ta biyu kamsu takbiratul kabbarori biyar ba a da takbira tafiya bayan kabbarin tsayuwa idan ka hada sun zama nawa shida saboda haka da farko za a yi bakwai sannan raka a ta biyu kuma za a yi shida wannan abin da mafiya yawan masabar malikiya suka karfafa ke amma ana iya yin kasa da haka lalle an samu nasi za a iya yin kasa da waɗannan kabarori na wala yustahabbu raf'u al-yadayni fi shay'in min at-takbir sai mala ya tsara mana da cewa ba a son mutum ya daga hannayensa a kowace irin kabbara cewa takbira takbiratul ihram in banda kabbaran haram in banda kabbaran haram da masabar malikiya kuma a jeriya ke babu addu'a babu zikiri kenan in an yi kabbaran harama kafin a yi ta biyu ba abin da za ka fara sai dai kai shi sai dai abin da nan ya tabbata shi ne ana iya yin zikiri tsakanin kabbara da kabbara amma abu ne sai dai kuma dole ne ya kula don ba haka ba zai zai iya yin mistake za a iya samu kuskure to shi yasa nan malai yace wa in nafiya takbira idan ya manta kabbara guda daya daga cikin waɗannan kabbarorin da muka ambata to raja ilaihi ma lam yada yadaihi ala alqubatai to kai dawo yayi matukan bai tsora hannayensa bisa gwiwoyinsa ba wa sajada ba'da sai ya sujada bayan sallama abinda ba da yake nufi kowace kabbara da kuke gani daga cikin kabbarorin nan da muka ambata a can mun ce bakwai in ka cire ta farko nan kuma mun ce shida idan ka cire ta miƙewa kowace kabbara tana da ƙarfi kwarai da gaske in aka bar ɗaya daga ciki to matukan ba yi ruku'u ba ko da an karanta fatiha da sura sai an koma baya amma an aka koma baya aka yi aka sake karanta fatiha da sura sun gani fatiha sau biyu sura sau biyu haka ne ko to an yi kariya a cikin sallah shine sai a yi da ba'diyya saboda da masabar malikiya mafiya yawa su kari da ba'diyya ne rage da kamfiya ne to idan ba dawo ba fa ko kuma sai da ya yi ruku'u sai ya tuna kabbarorin nan fa da ya yi ba su ci gaba da saura to shi kenan sai a yi sallah ta sai wata kujera sai ya da kabliya saboda ya yi rai saboda muhimmanci sa wa yusahabbu al-jahru bi takbir kuma ana son a bayyana kafara yauke wannan gurguje zai kawo mana ladubba ne na ranar idi bayyana kabbaran nan da ake nufi shine kabbarorin da ake yi don za a je masallaci ko za a dawo abin da yake nufi kenan ba wai kabbaran sallah ba ah, to kabbaran sallah yayin nan bai bayyana ba ya zai ai ma mu ba za su gane ba zai zama sallan kurame kenan mm to ana nufin idan za a je masallaci ko kuma yayin da ake dawo ba wa tabayyube ana son a sanya turare ranar sallah wa ne da yin ado bi siyabil jadida da sabon tufa dalilin da yasa yake sabon dinki kenan liman yaqdiru alaiha amma ga wanda yake da iko wanda bai da iko sai wanke ya goge don wani kayan aka wanke aka goge sai ga ma ya fi sabon saboda ana son a je masallacin idi cikin annashuwa wannan ma ya tabbata cikin nasi warruju'u min tariqin ghayri allati ja'a minha da dawowa ta wata hanya ba hanyar da ya tafi masallaci ba wannan ma hadisi ya tabbata da haka wal fitr qabla rawahi da kariya azumi cin wani abu kafin a yi sammako ilal musalla zuwa ga masallaci fi idil fitr amma a idin azumi kada mutum ya kura a sallan azumi ya tafi masallaci da azumi a bakin ko bai ci komai ba wannan ma ya tabbata cikin nasu wa ta'khiruhu da jinkirin cin wani abu fi idin nahari a sallan idin ladiya shi haka annabi yake yi idan mutum ya dawo sai ya fara karyawa da wani abu da cikin ladiyarsa in zai ladiya ba ya kusa in kuma lahiyan za ta ja lokaci to shi ke eh, sai ya samu na ku wa takbiru sannan musahabi ne a yawaita yin kafarori ko a yi kabbara fili a cikin sallah na lahiya aka ba kamsa a shara farida bayan sallolin farillai guda goma sha biyar kwana nawa kenan kwana uku amma kun yi lissafi za ku ga kamar wuni uku ne zai kasance wuni uku ne awwaluha zuhuru yawmin nahar aka ce farkon lokaci a zahar ɗin ranar sallah wasu malamai kuma suka ce asuba eh asuba kun ga kafin a tafi masallaci kenan tunda ya tabbata yau sallah ne in aka yi sallan asuba to sai a fara wannan kafara to kaga duk wanda yake gida duk wanda ya ji kafaran ya san cewa yau sallah ce wa akhiruha karke subuhul yawm ar-rabi' min kun ga ranan kudu nan da asuba yasa an ka fara da azahar da asuba bai kare ka fara da asuba da isha'i bai kare wazifatu takbir to wannan kafara an samu magabata suna yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ke kanci haka ce sai kwana uku sai dai a zamanin magabata sukan yi kwana uku don sukan wuce kwana uku sai da shi a nan malam ya ambata mana cewa bayan sallan farilla sai aka samu ko kuma magabata mutum zai tafi kasuwa ma yana yi a cikin kasuwa ma yana yi zai tafi gona ma yana yi a gona ma yana yi kun ga ba a keɓance aka ce lalle sai bayan sallan farilla ba tun da bayan sallan nafila ma yana yi shi ne bambanci wa sai fatar takliya sai ban ainihin kafaran shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan ya kawo mana da wata siga sun kun duba za ga ya kawo wawul jama'a a wani wuri ya kawo wawul asaf a wani waje kuma a wani waje ya dauke aka ce mafi karanci ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in kai sau uku shi ke ba lalle sai kai wannan gaba dai ba a salisa sai sallan nafila wanda take da ƙarfi ta uku salatu kusufi shamsi sallan shafewan hasken rana da musamman malikiya sallan shafewan hasken rana ko shafewan hasken rana da shafewan hasken wata daban-daban ne daban-daban ne ba ɗaya ba ne amma kuma nassin hadisi shi kuma ya ambace su waje ɗaya ne ya ambata waje ɗaya ne inda aka samu irin wannan matsala zamanin manzo Allah mutane suna cewa saboda rasuwan dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim ne ya sa rana a cikin da ya kare kaza kaza kaza kaza manzo Allah sai ya fito a gurguje ya gwada yana gaggawa ya zo masallaci ya sallah ta akwai masu kabi shi sallah bayan an yi dadda sallah shi ne sai yace idan kun ga irin wannan ko da ke da farko ya ce inna shamsa wal qamara to anan ne sai ambaci wata da rana rana da wata shamsa إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخصفان Ahadin, أحد ولا لحياته abinda annabi ya faɗa kenan yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kafewa wajen hasken su saboda mutuwan wani ko haihuwan wani amma ko a kasar nan ma ana canfawa haka ana ba mu tarihi aka ce ran da take su kusa daula da abin nan sabu ka tama balewa aka ce rana ta yi kuku haka sauki suke ba ko da da lugu ku ta labari ne ko kan ba yi a hankali ba sai ka je ka shiga wata gona da ba ko idan an ga ranar ta yi wani abu ta ce kai tabbas akwai wanda aka haife an haife wani babba amma ko babba a wajen su ne wanda zai gwamna wanda zai yi minista ko wanda zai yi shugaban kasa eh kwarai amma banda wani babban liman duk mutanen yau babba a wajen ku shine wanda zai gaji gote ko kuma ya gaji eh dan tata su ne manya walhali ta rana da ainihin shi wata ba sa gabe haske saboda mutuwan wani ko haihuwan mai. wannan an soke wannan mummunan al'ada ce kanfe to shine annabi ya ce idan kun ga haka to maza maza ku yi sallah ku yi ta istighfari ku yi sadaka sallan nan ana son a yi kafin a idar da sallar ranar takura ke. kuma da man haka zo za a yi kafin a idar da sallar ranar takura ke. to amma kuma shi anan malam ya bambanta mana yanzu zai ambaci shafewa rana ne kafin ya kawo na shafewa masa ga abin da yake yace wa yusahabu wa hiya sunnatun fi haqqi kulli mukallafin sunna ce ga haƙƙin kowane baligi zakaran aw namiji ko mace sun ga maza da mata duk za su yi sallar wa rana wa yusahabu iqa'uha fil masjid kuma ana son a aukar da ita a masallaci ayi a masallaci wal jam'u laha kuma ayi mata jam'i ba wai daidai kun mutane su yi sallar ba wa waqatuha min illin nafilati lizawaj lokacin da ake yi lokacin da ya halatta ayi nafila har zuwa lokacin da rana za ta je tsakiyar kuma ta goce wasu malamai suka ce duk lokacin da aka samu kusurci kawai na iya fita ba a duba taya amma ana mala ya ce a sai lokacin da ya halarta ya na fila kun ga da hamsi nan daga hamsi zuwa masu rana ta goce wa fatuwa sifan yadda ake sallan kusufi ne fi kulli raka'ati ruku'ani rakawai guda biyu ne sai dai cikin kowace raka'a akwai ruku'u guda biyu kuma haka ya tabbata cikin nasin hadisi domin sallan ita kadai ta bambanta da sauran salloli kamar yadda sallan gawa ta bambanta da sauran salloli to haka ma sallan kusufi ta bambanta da sauran salloli rakawai guda biyu ne rak amma kuma kowace raka a ruku guda biyu sujada guda biyu ai ka san yadda ake sujada guda biyu amma rukuwa abin abinda ka sani kenan to yanzu rukuwan sun zama guda biyu sujada ma guda biyu a azanin wala ikama na mala ce babu kiran sallah babu ikama sai dai ana salatu jami'a eh akwai salatu jami'a za a yi kai kuwa wa yaqra'u fil qiyam al awwal yadda ake yi zai yi karatu ne a raka'a ta farko wato a tsayuwan farko min yi ula a raka'a ta farko min ba'd al fatihati bayan an karanta fatiha al baqara sai a karanta suratul baqara ayoyi 200 da wani abu da 86 eh sannan sai yi ruku yadda aka dade ana karatun suratul bakara haka za a dade ana ruku ga wanda ya koyi wajen dagowa ba eh ta ke sallan ke ai in wannan sallar ne kaje? sai kaje je saboda idan hasken rana ko na wata abin ya faru suka yi sallan a masallacin kawo ko masallacin madina daga an dade ana sai ana karatu sannan an yi rukukun nan da yake gasa sun da bino suke ci eh da laban da menene da halil kai kuwa ka kwaki ba, da naman kaza sai ga za su yi minti talatin ana rukuku kai ko zai kaji wani ya yana kokarin daukar ka sai zama ai wallahi kana kallo mutanen mu da yawa kai ka ji ka zare ka ka daga kanka zai ga age wadansu sun dade da tsagowa ba eh ba ga iya ba wannan ke bil qiyam sani idan an yi ku an dade sai kuma a yi tsayuwa wato ta biyu minha da gare ta ba da fatiha ki bayan an karanta fatiha sai a karanta ala imran ayoyi da biyu za ka yi da biyu da tamanin yanzu kuma ka yi da biyu kun ga kenan idan ka gama ita ma idan ka yi ruku'u to ana son ka kai kwatankwacin wato karanta ayoyi da biyu fara ma awa nawa kenan a yana jin kafin na gama raka da yamma rana ta fito eh saboda tsarin tsayuwa da addu'a rana ma za ta bayyana to yau alamma ya shige da wani ya mana a tabbacin kama ana so zai karanta fatiha da sosu a imran za a samu mitoci nawa to minti talatin in yanzu hamsin eh oke awa oke to awa daya eh awa daya a a rabi raka eh sannan idan aka zo karatu na biyu sai a karanta suratu ali imran minti nawa to kun ga bayani shi yasa ga masabar malikiya idan aka yi wannan karatun yana da wahala a gama raka a guda rana ba ta fito ba to sauran raka an kawai sai ya gama a gurguje shi ke a yi sallama hmm. wannan kenan sai malam ya ce wa mila qiyamil mila raka a saniya idan an zo an tsaya tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu ana ta yi rana to bata ta buɗe ba ba da alfafiya ki bayan fafiya sai a karanta suratul nisa eh kusan 200 fahimci ya misali idan an yi ruku an daɗe aka sake ɗagowa to sai a karanta ba da alfati sai alma'ida. maida bayan suratul fatiha sai a karanta suratul ma'ida saboda haka raka ta farko ka yi awa daya misalin kusan awa biyu to kaga a ta biyu za ka yi awa daya kenan to an samu awa uku domin lokacin da mutum zai sujada ta farko da ta biyu waɗannan su ba a jimawa sosai ya ce eh, ba a jimawa amma na da su a sujadan ma sai kaga sun jima idan su kai minti talatin suna ruku to a sujada za su yi minti ne sun na a gama biyun na za su kowa ya ke jita kuma kafin a kammala biyun na za su yana na bayyana wannan shi yake gwada cewa ake idan ka samu problem ko ka shiga cikin matsala to ka duk kufa da addu'a Allah zai yayi maka Allah ta samu dace sai wa salatu al qamari sai sallan shafewan wata wannan kan sunnatun sunna ce kun ga nan bai ce sunnatun muakkada ba saboda tana rakiya ne wa sallan shafewan rana amma mu a can bayan mun ambata mun ce dukan da dai sai dai anan ya bambanta ya ce kun ga wannan sallah ta shafiyan wata wa fi fatu ta sifanta ka sa'irin wafe kamar yadda yake sauran na nafilfili ne kawai rakata ne wajen guda biyu bi ruku'in wahid da ruku'a guda daya da jira guda biyu wa su yi wa guda daya kira a tafi hima jihara karatun da za ka yi a bayyane ne tun da daddare ne Ba za yi yajma'u laha sannan ba a maka jami alhali ta ma ana maka jami kamar eh shine bambanci da dama mun yi bayani da farko sai a rabi'a sallan nafila wanda take da ƙarfi ta hudu kuma ta ƙarshe daga cikin waɗanda ya ambata mana ita salatul istisqa wato sallar roƙon ruwa wa takunu li ajli islahi zar'i ana sallar roƙon ruwa ne saboda gyara shuke-shuke ana samun ruwa amma ruwan bai kai ba masu ilimin noma mu ce kai wannan ruwa fa akwai matsala ya kamata a roki Allah to sai a yi ko da ana samun ruwa inda ruwan bai kai ba auli kirbi haiwanin adamiyyin ko kuma ɗan adam ya nemi ruwan da zai sha ya rasa za a yi sallar roƙo ruwa ne saboda neman ruwa wa ɗan adam wannan kun ya gwada idan rijiyoyi suka kakkafe da tafkuna da ake ɗiban ruwayensu ake amfani suka kakkafe to ana ke sallar roƙo ruwa gairi ko wani sa ko wani sa ne wasu suka ce ko da noman rani ne saboda yadda mutane suka yi yawa a yanzu noman damana ba ta isan su sai an hada da noman rani idan ruwan ya janye da yawa waje ya bushe to za a yi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ha yadda ake haka ne ko ha wasifatuha irin nawafil yadda ake sallar roƙon ruwa kamar sauran na nafilfili ne wannan haka ne rakata ne raka guda biyu kacal ya ji harufi hima bil kira'a wanda liman zai bayyana karatu to sai dai kuma anan abin da ya fata mana kenan ina magana addu'a ina maganan juya tufafi domin sallar roƙon ruwa bayan an yi nafila raka'a biyu ba a tsawaitawa to akan dukufa a yi addu'a addu'an nan tana da muhimmanci kwarai da gaske ana idan kun dubi sharhi za ku ga ya ce har ana yin azumin kwana uku ana yin sadaka da sauransu waɗannan nasofin hadisi ba su tabbatar da haka ba wannan ana ba da kawo shi wato sai mutane sun sadu da sun kyakkyawan shimfiɗa kafin su je sallar roƙo ruwa kuma idan arna suka waje suka ce za su je ranar su daban mazabar su ba mai mazabar su ba duka lokaci guda yake fita saboda yan kun kuskura kun bar waɗanda suke kai shirme suka fara zuwa aka yi ruwa to ku ba mamaki sai ku je ku yi ba za yi ruwan ba ku kuma kun je kun yi sai ruwan ya dauke idan sun dawo sun je sun yi sai a kawo ruwa ku kuma bayan Allah yan kun je kun yi sai ruwan ya dauke to za a samu fitina yasa yake cewa fita gaba daya musamman inda suke da ainihin inda akwai kiristoci da musulmi ko kuma da yan kame kame yan shirme don idan ka samu kwarai don gwamnatin su tana da karfi to a fita gaba daya wannan kenan sannan kuma bayan an yi sallan aka yi addu'a mai ƙarfi to za a juye su ba na dama ya koma haguna na haguna ya koma dama yanzu kamar babbar riga ba wai shuna ya koma sama wuyan riga ya koma sama ba don haka ne ya neman zai tafi eh to wai wajen na abu na ya koma dama dama kuma ya koma abuna ai an duba za a ga gaba da baya kenan ko eh gaba da baya kun ga wannan kima ba juyawa bane gaba da baya to ya gama bayani akan wannan sai ce faslun ga wani fasali raka'atul fajr rakawai guda biyu da ake yi na nafila kafin sallan asuba yace raqibatu wannan abar faɗaitarwa ce kun ga anan bai ba su sunna ba sun ga mazhabar malikiya akwai sunnoni akwai arraga'ib akwai annawafi mafiya yawa aka suke bambanta sai dai shi kuma nasin hadisi da ya zo shi ya ce ayi bai ce wannan sunna ce wannan ragiba ba bai ce kuma wannan nafila ba ce dukansu kana yi kiransu nafil fili dukansu kana yi kiransu abin nan sunnoni dukansu kana yi kiransu arraga'ib shi daɗin hadisi kenan amma suke su bambanta musamman ga makabar malikiya wanda ke yake gwada mana a ke sallar ka a yin fajiri ba ta da ƙarshen waɗancan salloli da aka ambata mana guda hudu daidai kuma nasin hadisi annabi ya ce raka ta fajiri kai rumbi da duniya wa masu fiha annabi ya ce waɗannan rukoyi guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikin ka, kun ga kenan an faɗaita yasa ma suka ce mata da ba amma tana da ƙarfi tabtakiru ila niyyati takuntuha sai dai kuma ga masabar malikiya sun ce tana buƙatar niyyar da yake marta da ita wato in ka zo sai ka kudurta a cikin zuciyanka za ka yi raka ta fajiri ne sai ka kudurta haka inna malama bin niyya wa ba da tulu alfajr lokacin ta shine bayan fitowar alfijir sai alfijir ya fito a kirka ta fajiri, kafin yi sallan asuba sai dai wa man dakala masjida duk wanda ya ga masallaci fa wajada al-imama yusalli subha sai ya samu liman yana sallan asuba, shi kuma bai yi al-fajr ba to taraka huma wa dakala sai ya bar sallar rak'atay al-fajr sai ya sallan azuba tare da liman sai dai a masabar ya ba a biya saboda saboda ba ta da karfin da za ta biya ta to haka suke fahimta sai dai kuma a wajen sauran malamai sun ce yadda manzo Allah ya kwadaitar to za a iya jiyarta kuma suka ce nafsi ya zo ƙara a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi sallan asuba da aka yi sallan asuba sai wani ya taki bayan sallan asuba immediately ana idan da sallan asuba sai ya taki ya sallan nafila raka'a ko ya kawo raka'a maza Allah bai masa magana ba sai da ya tafi ya yi sallama sai ce a subuhu marrakai ne da ke yanzu sallan asuba ne ka yi sau biyu eh sallan asuba ne ka yi sau biyu ya ce a ya ce ka yin fajiri ne ban yi ba na shigo masallaci sai na samu kana sallan asuba ya sa sai na bika shine abin da malam ya faɗa ne daidai wannan kan daidai ne Ya ce da aka yi da sallah kuma sai na tashi na kawo raka ta alfajirin da ban yi ba kafin sallah ba sai mazan Allah ya shiru bai ce komai ba me yake gudawa ya yi daidai ba amma kun ga nan sai aka yi shiru to kamar yadda yake idan aka shigo masallaci aka samu ana sallan asuba ba a yi raka ta alfajiri ba sai ka koma je da cikin masallaci saboda masallaci yana da baki ka ce sai ka yi ka zo ka jona da liman ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka zo ka bi liman ana idar da sallah sai kuma ka kawar ka asali ka jirgin ka sai dai kuma kullum ka yi haka ba daidai ba ne sun yana gwada kullum kai makarere ne amma kuma a sallan masu ba a layin karban albashi ko layin atm na kan baka makara kai ne ma kake faɗa mu wani hanya albashi eh ka riga ka kwashe naka da wuri. a ce kullum mutum raka a kai fajirin sa sai bayan ya yi sallan wasu ba ba daidai ba ne a kiyaye na wa ino kimat alaihi salatu to idan aka tsayar da sallah a kansa wa huwa kharijal masjidi yana wajen masallaci fa to malam ya yi sassauci yace fa innahu yarka'uhuma sai ya raka ta alfajr sa tunda yana wajen masallaci sai ya raka ta alfajr malam ya kafa wa taraka'ati matukan bai ji tsoron kubucewa a guda ba tare da liman bari in ka fa zalika da kalama al-imami amma idan ya ji tsoron kubucewa a guda to ya shiga sallah tare da liman to sai dai kuma nasi ya tabbatar da cewa in ka shigo masallaci matukan ana sallah to babu wata sallah fala salata illa al-maktuba ko cikin ƙwariyar masallacin yana da faɗi ko cikin harabar masallacin wasu malamai ma suka ce matukan kana jin ka da ikama to wannan nan siya maka tabai bai kawai ka fito ka zo ka yi sallah tunda an baka dama amma kun san abin da ya sa masabar malikiya suka faɗi haka suka ce kana wajen masallaci sai kai raka alfajiri a gurguje tunda daman ana takaita ta domin saboda su ba su ba da dama ka yi raka a sai alfajiri bayan sallar asuba dabaran ke yi shi za su kaje kai a waje sai ka shigo amma a cikin masallaci ba daidai ba ne shi yana kawo fitina wa yusahabu ana son an fi nima ya karanta a cikin su bi ummil qur'ani faqat shi ne karanta fi hankali karanta fatiha kawai wannan ko ya tabbata ne a nassin hadisin Aisha Allah ki kare ta ne ce annabi yana yin rakatai da bidiri yana saka yawa kakan ce fatiha ma ya karanta kuwa an ya karanta fatiha kuwa sai malamai suka ce duk sallan da aka yi ta babu fatiha sallan ba ta karbu ba musamman ma wanda suke tsananta suka ce duk raka'an da babu fatiha ba ta karbu ba kuma kai karanci kun ga fatiha kenan ake nema amma dai kana da zai raka ta yin fajirin ka ga dama za ka iya sai fatiha wani ba tare da sura ba kuma idan ka ga dama kana iya karawa da sura domin duk an samu annabi ya yi haka sai sallan nafila ta gaba salatu duha sallan kofi sallan hada haka ake fara alhali wannan da tsofi da wanda ba tsofi ba duk sallan su ce ita ma tana da muhimmanci kwarai da gaske shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkule Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh